أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم الحمد لله الحمد لله gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan lokaci masha Allahu a wannan sirri na ya malakaka ya ilu aiki ne wanda yake da wato ɗimbin albarka kamar yadda mun yi bayaninsa a baya amma lokaci bai samu ba bai babu damar da muka rubuta hantamu ba wannan aiki ne wanda ya danganci ma'abota bugu na hantamu ma'abota hantamu alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ga sirrin da mutum zai buga cikin amincewar ubangiji subhanahu wa ta'ala hanyoyi ne guda biyu ko kuma uku da ake bi. cikin amincewar ubangiji subhanahu wa ta'ala hantamu ta bude ta wannan sunan mala'ika sannan kuma sunan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya malakaka ya ilu alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi wato cikin amincewar ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka buga hantamu matukar hantamu in ta fita alfarmar na rasulullahi wato wannan sirri ne babban sirri azimun a siri ne na manyan malamai alhamdulillah kowa ya samu wannan sirri matukar yana bugun hantamu to yi kokari ya jarraba wani aiki ko a yau ne saboda sirri ne wanda muka jima muna rike da shi Ba mu fitar da shi ba saboda waɗansu dalilai sa'annan kuma wannan lokaci muka kalli zaman shi da mu ba shi da amfani matukar ba za mu sanar da al'ummar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin mutane wanda ake amfanuwa da shi ko yake amfanar da mutane to masha Allah kaga a koda yaushe mutum ya kasance wanda mutane za su amfana da kai ba ya kasance da koyaushe kai kake amfanuwa da mutane amma kuma su ba su amfana da kai da komai su suke amfanar da kai kai baka amfanar da su to wannan din ba karamin kuskure bane a rayuwa da koyaushe menene Allah ya sanar da kai ka sanar da 'yan uwa al'umma musulmai kai ma ta wannan dalili sai ka kalli Allah ya fitar da kai daga cikin bakin ciki ranar gobe alkiyama kuma ya fitar da kai daga cikin bakin cikin da ake gudun shigansa Allah ya kiyaye baki da sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masha Allah a wannan aiki ne ya malaka ka ya ilu ga al'umma da suke bugun hantamu idan mutum ya buga hantamu masha Allah da farko za ka yi alwala idan ka yi alwala za ka zo ka yi sallah raka'a biyu na fila bisa girmamawa ga ita hantamu kanta hantamu ita ce la ilaha illallahu to alhamdulillahi a kowace raka'a za ka karanta la ilaha illallahu za ka ɗauki adadin ya na farkon nan amma abota hantamu ana sane in ka ɗauki adadin ya na farkon nan ma'ana alifai guda biyu kenan sai ka taho alifai guda ukun nan yawwa masha Allahu sai ka kalli adadin nawa zai baka masha Allah zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya goma sha ɗaya zai ware maka guda ɗaya saboda a samu sauƙin yin aikin zai baka dubu ɗaya da ɗari goma sha ɗaya ko kuma dubu goma sha ɗaya idan ya baka dubu ɗaya da ɗari goma sha ɗaya to idan dai ka yi kowace gurbin wato motsi da za ka yi a cikin wannan sallah ruku'u sujjada zama ne duka kowane motsi dai kamar yadda aka saba za a rinka karanta la ilaha illallah din ne ya malakaka ya ilu 111 a 1111 idan kuma mutum ya ɗauki babban adadi ta zai yi dubu goma sha ɗaya na fata an fahimta to amma idan dai kuma mutum ya ɗauki kamar dan faɗa muku zai ba da dubu goma sha ɗaya sannan sai ware guda ɗaya to idan dai ka yi a idan dai ka yi goma sha ɗaya to za ka yi salatin annabi ne guda ɗaya na fatan an fahimta to Allah ya dafa mana Allah ya datar da mu masha Allah bayan ka aiwatar da wannan cikin amincewar ubangiji subhanahu wa ta'ala alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kai sallama sai ka buga hantan mu din idan ta fita sai ka rubuta Allah ala ah, ilaha illallah din sai ka bude hudun Allah din sai ka rubuta ya malaka ka ya ilu din eh da wa'ina harafi na ƙasa da muka rubuta idan ka rubuta wato da harafin bakajen alkalma idan ka rubuta alfama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu farin kyalle za ka samu turare mai kamshi kowane irin turare ne sai ka rufe kan wannan farin sai ka rufe kan wannan bugun da kai din to za ka fara wurdin ya malaka ya ilu din ya malaka ya ilu za ka yi wurdinsa dubu hudu da dari hudu da arba'in da hudu alfarmar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kyautata niyya sa'annan kuma a ƙudurta cewa ana gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala a kuma koyaushe zai iya amsa za ka kalli wato bayyanuwar al'amarinka ya amsa ko bai amsa ba kafin ma a ce ka kai a dubu hudu da dari hudu da arba'in da hudu damdamu kenan a wato cikin amincewar ubangiji subhanahu wa ta'ala idan dai ka kalli haske ya fara bayyana gabanin a ce ka kai dubu hudu to alfama sayyidina rasulullahi aikin ka ya bayyana wato za ka kalli haske yana bayyanuwa dan tsiri kaɗan za ka kalla a kan wannan farin kyalle din za ka ga wani haske to a hankali hasken zai rinka karuwa zai rinka karuwa a dama bayan ka kammala wa'annan bujabujan za ka yi ya zama ɗakin da duhu masha Allahu zai rinka karuwa yana karuwa yana karuwa har zai cika ɗakin alhamdulillahi masha Allah da ake bukata ya samu amma idan da aka ce ka kai dubu hudu baka kalli wani alama na haske ba to gaskiya aikin ka akwai wato wayansu kurakure da aka baro a baya ko kuma dai akwai wata matsala da kake tare da ita wacce za ta hana karbuwar aiki din amma in Allah ya so da duk wanda ya aiwatar da wannan aiki zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati masha Allah alhamdulillah daga naku kadimu rohan masoyin ku masoyin ɗaukacin yan uwa musulmai baki ɗaya to muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alhamdulillahi Allah shi ya wato azurta mu da wannan sirri sannan kuma ya ba mu iko muka ba da shi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. muna kuma roƙon Allah duk wanda ya samu wannan sirri Allah ya ba shi ikon da zai sanar da 'yan uwa musulmi kar ya yi mugunta ya rike a kan shi shi kaɗai Allah ya bashi ikon da zai kokari ya sanar da yan uwa musulmai baki daya alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah, sa'an nan kuma duk dai wanda wani abu ya shige masa duhu bai fahimta ba to sai ya nemi mu akan namba ta wasu ko kuma kira ita ce 090 19 00 99 sifili tara sifili ɗaya tara sifili sifili tara tara hudu shida Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu a yi ƙoƙari wajen sanar da 'yan uwa musulmai saboda su ma su amfana da abin da wato kai ma ka amfana da shi to alhamdulillahi Allah ya ba mu kowa ikon jarraba wannan aiki Allah kuma ya tada aikin a kuma sirna rasulullahi masha Allah alhamdulillah